muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma kaddara mana kasancewar haduwa a wannan masallaci masjidul muhajiri inda aka saba haduwa irin waɗannan ranaku a waɗannan lokuta domin karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma muna karatu mun zo ƙarshen surat nuh a karatun da ya gabata haka yau za mu shiga insha Allah ta'ala suratul jin a kamar yadda aka sani a cikin suratul nuh mun karanta abin da ya shafi tarihi ne na annabi nuhu alaihi salam da irin gwagwarmayar da yayi na da'awa dare da rana safiya da maraice yayi da'awa ya je ya samu jama'a ya isar musu da sakon Allah ya fi mutane ɗaɗɗaya gida bayan gida sai da yi shekara 950 yana irin waɗannan abubuwa amma kafirai ba su yi imani da shi wata 'yan ƙalilan daga cikin su suka yi imani sannan ya kira mutanensa su yawaita istighfari su nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala domin neman gafarar Allah ita take sa Allah subhanahu wata'ala ya take wa mutane ruwa mai yawan zuba daga sama mai albarka ya ba su zuriya masu albarka kuma ya ba su a ya sanya musu gonakai da kuma koramu masu shayar da gonakai ya kuma tabbatar da cewa nitsuwa akan same ta ne cikin istighfari ya kuma nemi al'umma su san Allah subhanahu wata'ala wadda shine ya halicce su mataki bayan mataki ya kuma yi musu nusarwa da halittar sammai bakwai don su gane Allah shi ne Allah yadda Allah ya yi sammai guda bakwai rufi akan juna sannan ya sanya wata yana haske a cikinsu ya sanya rana ta zama fitila a cikinsu duka wannan annabi wa alaihi salam ya tabbatar wa mutanensa abinda da yake tabbatar da tawhidin rububiyya don su gane Allah shine kaɗai cancanta bauta masa sannan a sura muka karanta cewa asalin da mutane suna kan tsari na gaskiya suka koma bautar wadda da suwa da ya wuce da ya uka da nasira waɗanda shi ɗan ya rayawa mutane suka sassaƙa su suka sassaƙa mutum mutumi wato kamar gumaka masu sifan waɗannan mutane na ƙwarai daga ƙarshe aka koma bauta musu duka waɗannan an karanta a cikin suran da kuma yadda annabi nuhu alaihi salam ya addu'a a ƙarshe na tabbatar da neman agajin Allah sannan kuma da tabbatar da cewa bisa iya fahimtarsa da saninsa da yanayin waɗannan mutane babu wanda za su haifa nan gaba in ba kafiri fajiri ba saboda sun jajirce akan kafirci ya kuma yi addu'a wa kansa na neman gafara da kuma iyayensa da kuma duk wani mumini da ya shiga gidansa da kuma ba duk sauran muminai na duniya rayayyu da matattu gaba daya annabi nuhu alaihi salam ya musu addu'a ya kuma yi addu'an cewa Allah ya halakar da azzalumai gaba daya wannan ne a abubuwan da yawanci aka karanta a cikin suratu nuh yanzu za mu shiga suratu jini a سورة آية فرقو إن شاء الله سورة الجن إذا ما جرتنا فرقو رب شاء الله سام نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا نعم Allah subhanahu wata'ala ce kul uhiya ilayya kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni ana bani labari ta hanyar wahayi annahu sama'a nafaru min al-jinn cewa wasu jama'a daga aljanu sun saurare zuwa gare ni zuwa ga karatuna faƙalu lokacin da suka saurara suka koma suna cewa inna sami'na ƙur'anan ajaba lalle mu mun saurari wani abun karantawa na ban mamaki mai ban sha'awa yahdi ila rushdi yana shiryarwa yana nusarwa zuwa ga tafarki ta daidai haka fa'aman na bihi mun yi imani da shi walan nushirika bi na ahada san ba za mu sake tarayya da ubangijinmu da wani abu guda ɗaya ba wannan lokacin da aljanu suka ji wannan karatu na annabi sallallahu alaihi wasallam shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi cikin taron wasu yankin jama'a na sahabbansa suka je a za ga riwayoyi wasu riwaya suna cewa lokacin da yake dawa daga ƙwa'i lokacin da muke fassara irin wannan ayan wa ka na nafaran jini ya jinni yastami'una al-qur'an a suratul ahqaf kusan haka muka tafi yi amma malamai abinda suka fi ingantarwa shine cewa ba lokacin da ya dawo daga ta'if ba ne domin tafiyarsa ta'if ya kasance ƙarshen rayuwarsa a makka ne wato saura shekara ɗaya ko shekara biyu ya hijira bayan ma babbansa abu talib ya riga ya rasu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Taif kenan kiran su zuwa ga tauhidi don haka har suka jefe shi amma fitansa da yayi nan wajen haduwa da suka da a wajen suku ka wannan ba lokacin da ya dawo daga Taif bane shine mafi abun da mutane suke tafiya a kansa manya-manyan malamai magabata saboda suka ce aljanu sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko farkon aiko masa wahayi to shine domin lokacin suna binciken abin da ya faru ne ma don suna sun kasance sukan tafi sama su jiyo maganar Allah in sun hahaura sai su ji maganar Allah da yake saukarwa annabawa dukkan annabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi aljanu za su hau su ji abin da Allah ya saukar ya faɗa sai su yanki wani abu daga jikin abun da suka ji sai su su yi ƙari da ƙarerai sai su tura wa waliyansu wato majibintansu wanda suke da alaƙa da su a duniya ta hanyar yin bokanci ko tsafi ko wasu abubuwa ko wata mu'amala tare da aljanu kamar yadda waɗansu suke ɗauka su yi to sai su zama su waɗannan aljanu idan suka jiyo magana na na Allah subhanahu wata'ala sai su gauraya da karerai sai su aikawa jama'arsu za su ji wani abu na yankin gaskiya sai su zo su hada nasu ya zama ƙarya abinda suka ji na maganar Allah kuma gaskiya ne yawanci ƙarya zalla fito fili sannan in an gauraya da gaskiya shine ake sanya shubuha ga mutane ake take da wuyan ganewa saboda haka suna yin wannan a lokuta da dama da suka wuce tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga ran da aka saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa wahayi ya zama manzo to sai zamanto sun je suna kokarin su shiga su ji maganar Allah a sama sai su ga yulaye sai su ga daga jikin tauraro sai mashi na wuta sai ya zo sai da ke su ya rusa su gaba ɗaya ƙona su to sun kasa samun isa su ji abin da da suke samu su isa da haka sai suka zo gurin babban iblis shine kakansu kenan suka gaya masa cewa su faga abin da suka yi karo da shi shine ce amma me ya kawo dalilin haka har aka hana ku jin abin da yake yi. maganar sama ya kamata a zagaya duniya a dubo menene ya faru da su kuma aljanu Allah ya hore musu dama ta tafiya cikin sauki cikin ƙasa da minti goma aljani yana iya fita daga Najeriya ya dawo da ko cikin minti goma ko wani a makamancin haka zai iya tafiya ƙasashen turai ya je ya dawo ba a yi minti talatin ba zai iya tafiya makka ya dawo duka wannan abu ne mai sauki a gurin aljani Allah subhanahu wataala ya ba su wannan dama kuma sannan aljani yakan shiga jikin mutum kamar yadda jini yake yawo a jikin mutum yi yawo a jikin mutum shi yasa idan mutum ya zamanto ya zaɓi duniya ya ƙulla alaƙa da aljanu mummunar alaƙa to duk abin da aljanu suka raya masa ya raya a zuciyarsa kawai sai su aiwatar wane yana faɗa da kai to a tashi mana ya samu kaza sai riya a ta dawa ne ya zama kaza mana shikenan kawai sai aljanu su tafi sai su gudanar da wannan abun ga wancan mutumin kawai rayawa da ya a zuciyarsa dawa ne ya samu matsala shikenan dawa ne abu kazan su ya kone so shi ne yake raya wannan a zuciya aljanu kuma suke zagayawa a cikin jininsa su suka tashi yana rayawa shikenan sai su gamsu da wannan rayawan da ya sai su je su yi wancan aiki to wannan ne. a sharrace-sharracen waɗanda suke ba su yi imani ba daga cikinsu su ko suna da ɗumbin yawa yawansu ya fi na bani adam kuma suna iya motsa jikinsu da haka za su iya taruwa a guri guda inda zai zamanto bani adam ba za su iya taruwa a gurin ba aljanu suna iya dafifi a wani guri wadda yawansu ya kai yawa wadda in mutane ne ba za su iya zama a wannan gurin ba ko mutum ɗaya ba zai iya zama a gurin ba amma aljanu sai su haɗe jikinsu duk su makale a guri guda taron ɗaruruwa a gurin da bai kai ya kawo ba wannan ya canya suke iya taruwa a jikin ɗan adam suna iya taruwa a jikin ɗan adam su da yawa to duk wannan matsaloli ne na aljanu to da suka samu damar da suna samu su jiyo maganar Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya hana su da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kamata su bincika shine aka watsa su duk su zagaye duniya su gani ne ya faru har ya to ba sa iya zuwa su ji magana da da suke ji logan da suka yi watsu cikin duniya suna yawo annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa sun fito wajen suko a kaba sai ya zama dare yayi da suka zauna a nan wasu riwaya suna nuna da aka tashi yana sallan asuba tare da sahabbansa yana karanta alkur'ani abinda yake karantawa suratul rahman ar-rahman allama alkur'an haka wasu riwayoyi suka tabbatar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura wasu malamai kuma suka ce a ba ranan farko ne ya karanta wannan sura ba mana akwai karon da aljanu don wannan bayanin da surar take yi karon farko da aljanu suka zo suka yi dafifi kadu ya kununa alaihi libada wani kan wani wani kan wani saboda sauraren karatun qur'ani da suke yi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba jin wani abu yana ratsa zuciyarsu irin wannan ba to shine Allah subhanahu wataala ya masa wahayi cewa waɗannan halitta na Allah sune aljanu sun ji maganganun wato Allah subhanahu ta'ala da yayi ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake karanta alqur'ani haka da suka ji suka saurara sosai sai suka ce kawai sun yi imani to shine Allah subhanahu wata'ala yake bada labari kamar yadda Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari na ayoyin suratul ahqaf wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu Allah ya ce ka tina lokacin da muka sarrafa wato muka karkato da wasu yanki na aljanu wanda dama an ce su zagaye duniya ne waɗannan su yi arewa waɗancan su yi yamma waɗancan su yi wancan ɓangare suna so su gane me ya faru a duniya har ya zama aka hana su su je su ji maganar da da suke ji a sama shaidan iblis ya ce musu dole akwai abin da ya faru su je su zagaye su dawo su ba shi labari to shine sai Allah ya karkato da wani yankin jama'a na aljanu cikin waɗanda aka tura su su je su zagaya wasu sun yi can wasu sun yi can su kuma da suka biyo sai Allah yiwo da su ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin karatun qur'ani to shine Allah ce falamma habaru lokacin da suka halarto shi suka ga suka ji karatun qalu ansi suka ce kai saurara a saurara ji wannan abu ne suka saurara suka ji karatun annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai san suna ji ba bai gansu ba kuma bai ji su ba bai kuma san ma suna nan ba haka domin dan adam baya ganin su to annabi sallallahu alaihi wasallam bai su ba a wannan rana kuma bai ji su ba bai kuma yi magana da su ba a wannan rana amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sun gayyace shi yayi magana da su amma ba a wannan karon ba don haka eh, da suka yi da suka yi dafifi suka saurare shi falamma qubiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karatu suka ji sai suka yi imani suka yi imani suka tabbata cewa wannan littafi ne daga Allah kuma wannan manzo ne na Allah daga sun yi imani da shi sun bar shirka ne wallau ila qaumihim munzirin har suka koma ma zuwa ga mutanen su su ma suna gargadi suka koma zuwa ga aljanu ɗan uwansu suna musu gargadi da suka zo suka gaya iblis ya ce yawa wannan shine abun da ya hana ku ita ku ji maganar da kuka saba ji na maganar Allah balle ku zo ku yi karya to da haka su waɗannan su riga sun yi imani cikin su aka ta samun malamai da wato jikokinsu da 'ya'yansu da jikokin jikoki kullum jiri wato generation suna wucewa ana ta samun masu wa'azi a cikinsu wanda suke kiran aljanu ƴan uwansu har ila yau mina haza har ila yau kiyami sa'a ba za a gushe ba ana samun wasu aljanu sun zama manya-manyan malamai suna kuma karantar da aljanu ƴan uwansu alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran abubuwa to shine wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al wa ila tariqin mustaqim suka ce ya ko mutane mu mun ji wani littafi fa wanda aka saukar da shi bayan annabi Musa alaihi salam yana nusarwa yana shiryarwa zuwa ga shirya kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki ne kake haka suka ce ya kaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bi suka ce ya ku mutanenmu ku fa ansa mai kira da Allah ya aiko mai kira zuwa ga Allah shine manzo sallallahu alaihi wasallam ku fa amsa kiransa to ku yi imani da shi to Allah zai gafarta muku zunubanku to wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam bai san an yi ba sai da Allah ya bashi labari tunda sun zo sun taru amma shi baya ganin su kuma baya jin maganganun baya jin motsinsu. su da wannan zaka ga a tashin malamai a baya-bayan nan ko a irin wa'innan kwanakin suke ganin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana da aljanu ba bai ji su ba to waye kuma zai ce ya yi magana da aljanu a wannan kuskure ne saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin bai yi magana da aljanu ba kuma bai ji su ba bai gansu ba amma daga baya hadisi ingantacce na tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ranar sahabbai sun neme shi ba su gan shi ba cikin dare suka kwana mafi sharrin dare a gare su saboda ba su gane nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce shin ko Allah ne ya aiko ya tafi da shi sama kila Allah ya ɗauke shi ya tafi da shi sama sun bincika ko ina ba su gan shi ba to shine sai can kusan wayan gari sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo shine ce musu atani da'il jinn wato abunan wanda ɗan gayyata na aljanu shine ya zo guna da daddare ko ba ku sani ba sai zo ya neme ni ya ce in je aljanu sun taru in musu karatu kaga nan sun yi magana shi da aljanu saboda ya ga ce shi amma a wancan na wanda Allah yake bada labari anan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn ba su yi magana da aljanu kuma bai ma san suna nan ba wahayi Allah ya masa ya ba shi labarin cewa aljanu sun taru sun ji maganarsa sun ji karatunsa na alkur'ani amma can kuma shi yake bayyana wa sahabbai cewa ɗan gayyata na aljanu shine yazo ya kira shi abunan sahabbai suka ce har muka je ya nuna mana inda abunan kafafuwan aljanu inda suka tattaka tare da shi suka tafi ya nuna musu da kuma wato inda wutansu ta kokona lokacin da suka tafi ya je ya yi musu wa'azi ya karanta musu alkur'ani a can wasu suka yi imani sannan kuma sai ya dawo to wannan shi yasa suka neme shi gaba ɗaya musu gan shi ba shi kuma bai ban kwana da sahabbai ba kuma bai gaya musu ina zai je ba to wannan ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da aljanu a wannan karo din kenan eh, don haka idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana da aljanu ba sai a ce a karon farko amma a karo na biyu Ya yi magana da su sun da ɗan gayyata na aljanu ya zo sannan kuma sukan iya ana magana da su domin sahabbai abunan misali abu huraira radiyallahu anhu ya yi magana da aljani lokacin da aljani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi gadin a shi amanar kula da zakka wadda za a raba wa talakawa cikin zakka akwai dibino abinci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira wannan amana ka kula da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam eh, abu huraira yana gidansa da daddare sai ji alamun motsi wato sai abu ne ya ji kamar ana so a taba wannan abincin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amana sai ya kula don haka da ya kula ya mika hannu zai ɗauka shi abu hurera sai ya riƙe hannunsa sai ji hannunsa ɗan siriri kuma ƙaramin halitta sai ce wannan ba sai ce shi aljani ne ya zo ya ɗau wannan abu ne sai ce me yasa za ka ɗauka bayan amana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani sai ce gidansa babu abinci iyalansa ba abun da za su ci shi ya sa ya zo yake bukatan wannan sai abu hurairu radiyallahu anhu ya ce masa to in ku haka ne yace sai tausayi ya kama shi sai ya bar shi saboda ka sai tafi da abun da ya ɗauka yana zuwa da safe gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira yaya labarin bakonka na jiya kaga tun bai ce wani abu ba ya eh, daga zuwan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi haka sai ya rasulullah ya zo mun ya ce amma gidansa babu abinci don haka na tausaya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ƙarya ya maka amma kuma zai dawo eh, don haka sai abu hurairah ya ce na yadda cewa tun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ƙarya ya mun na san makaryaci amma kuma da ya ce mun zai dawo to kawai sai na zauna jira ban yi banci ba rana don na tabbata zai dawo yana jira yana jira ko sai dawo sai sake rike shi ya rike shi ya ce a'a to me ya dawo da kai ya ce wallahi gidansa ne ina ba abinci to sai dauka ta jiya ne ƙarya yau kam daga kila ba abinci ya ce sai ya sake barinsa da ya zo da safe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce jiya kuma da ya dawo ya kuka yi ah, sai ya gaya masa yadda suka yi ya ce ah, ƙarya ya maka kuma zai sake dawo ya sake dawowa na uku abu hurairu radiyallahu anhu ce wallahi sai na kai ka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yayi hakuri ba zai sake dawowa ba amma zai gaya masa wani abu idan har ya kasance yayi to zai samu tsari daga su shine ya karanta ayatul alqur'ani Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa karshe ayatul kursi to shine Abu Hurairah radiyallahu anhu da yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce jiya kuma ya kuka yi yace jiya na rike shi na ce sai na kawo shi gurin ka amma yayi ta bani hakuri sannan kuma yace wato zai sanar da ni wani abu na alqur'ani wato wanda zai zama tsari gare ni idan na faɗe shi shine ya gaya masa ayatul kursi da kuma ayoyi biyu na karshen suratul baqara amunar rasulu sai ce a sadaqaka ya faɗa maka gaskiya wa huwa amma dai makareci ne shi amma a wajen wannan aya din ya faɗi gaskiya abin da ya faɗa game da wannan wannan gaskiya ne amma shi makareci ne to daga nan bai sake dawowa ba to kaga sun yi ta magana tsawon kwane sana'a sallallahu alaihi wasallam bai yi inkarin ba a magana da aljani ba don haka haka ammar ibn yasir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ya ebo masa ruwa ya sha suna tafiya ya zo aka ci ai ba a zuwa gurin wannan rijiyar aljani yana iya fitowa ko a sifar maciji ko kuma ya hana ibar ruwa amma ibn yasir ya ce ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi to fa sai ya ibi ruwa yawa idan haka ya zo eh, shi kuma aljani fito a sifar sana aljani amma ibn yasir ya ce ka bar ni ya zira guga shi ne riko gugar suka fito da ita yamar ya ɗauka ruwa ya ebo yana ja ashe a jini ya ebo da aka da ya fito sai ce ba ka ji labarin cewa ba a zuwa a yi ruwa nan ba ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni ya ce tun da ya aiko ni kuma dole sai na kai ruwa sai to shi ne ya ce ba zai ebi ruwa ba shi kuma ce zai ebi ruwa don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ebo to babu wanda zai hana shi to har suka yi fada da wannan aljani har ammar ibn yasir ya doke shi a hanci ya karya masa karan hancin sannan kuma ya dai ruwan ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma ya nuna sun yi magana da aljani to haka nan ya biyo baya manya-manyan malamai magabata suna iya magana da aljanu ah, wannan ba wani abu ne saboda alkur'ani ya tabbatar sannan ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar shi kama za ka gani a cikin wannan sura me yasa aka kai ga da yadda yanzu mu duka duwan dan adam baya sha'awan haɗuwa da aljani yana neman tsari daga aljani dukanmu muna neman tsari daga sharrin aljani muna na neman tsari daga aljani to yadda muke neman tsari daga aljani. to da haka aljanu suke neman tsari da mutane don in mutum ya zo guri ma kawai aljanu gajewa suke su gudu ko a jeji ba za su tsaya kusa da gurin to sai mutane masu shirka su suka kawo aljanu wato suka ganar da aljanu cewa ashe mutane suna neman tsari daga aljan maimakon su nemi tsari daga wato Allah idan mutum yana tafiya a jeji da dabbobinsa yana kiwo idan ya zo kurmi ko yafi ko wani guri duk a ganin gurin sai su watsi saboda mutum ya zo to shi kowa da ya san Allah ba sai shirka sai ce ina neman tsari da shugaban aljanin wannan gurin tumakina ko na, ko dabbobi na su samu lafiya sai na yi tsari da aljanin gurin wai shugaban aljanin guri, dabbobinsa su samu lafiya kar wani abu ya taɓa su maimakon da nemi tsarin Allah abunan insu da suka koma shirka to ne shi yasa Allah ya faɗa wa na kana rijalun min ya insi na bi rijalin fa za jinni fazaduhum rahaqa da aljanu suka gane wannan sai suka soma sanya tunda suna iya shiga jikin ɗan adam sai suka so sanya tsoro wa ɗan adam tsoron aljanu don haka sai zamanto ana matuƙar tsoron aljanu har ana neman tsarin Allah daga su to kuma ya danganta gwargwadon tsoro gwargwadon da suke cutar da mutum wanda baya tsoron su sosai to shi yafi samun kariyar Allah subhanahu wataala daga su shi yasa suka fi yawan wahalar da mata a matan ma sun fi wahalar da wacce take da sanyin wato mu'amala wacce take da zafin mu'amala ba ta fi aljanu suke wahalar da ita sosai ba a wadda take da sanyin mu'amala a gunan mutumiyar kirki saliha wacce ba ta da matsala wacce ba ta da kaza za ka ga aljanu suna wahalar da ita to haka nan ne a alkur'ani ya tabbatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da dukkan waɗannan abubuwa haka nan salihan bayi magabata irin su Imam Ahmad ibn Hanbal dukkan su sun yi tun daga sahabbai su Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu da su Abdullah Abu Hurairah radiyallahu anhu da Ammar da muka ambata a baya waɗannan duka sun yi maganganu da aljanu sannan akwai waɗanda suka yi magana da aljanu daga cikin magabata don neman wato tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ya kore aljanu daga jikin wa'yansu bayan su imam ahmad ibn hanbal ya nemi aljanu ya fita daga jikin mata wato da izinin Allah ba ma shi ya yi magana ba turawa ya ce a ce shaida shi ne cewa ya aiko ya ba da takalmin fa an tafi da shi ya cewa aljanin ya fita daga jikin wannan mata da izinin Allah daga waɗannan duka abubuwa ba abu ne waɗanda suke mutane ko kuma tashin mutane za su caccaki abu bayan ya riga ya tabbata a sunna da alkur'ani ba don haka in ya tabbata alkur'ani dole kawai haka za a tafi da shi sannan kuma za a gane ta hanyar yadda waɗansu mutane suke mu'amala da aljanu domin su aljanu in suka samu dama a gurin mutum to yanzu nan za su gama da shi yawa ko su ce za su rinka biya masa bukata ya rinka yin abubuwa ko su ce za su rinka kare masa dukiya ko iyalansa ya rinka biya musu bukata biya musu bukata kawai ɗaya daga ciki ko wani da ko sashi daga cikin biya musu bukata shine wasa da addinin Allah ko barin wata farilla daga cikin farillan Allah duwar da ke mu'amala da aljanu na ya yarda da su to sai ya bar abin da Allah ya umarce shi da yi ko na wajibi ko na rukuni na addinin musulunci ko na rukuni na imani ko wani abu makamancin haka duk mai mu'amala da aljanu wanda ya yadda kamar yadda wasu zaka ji suna cewa su suna da aljanunsu har ma sun gada wancan ya gada abin wancan ko makamanta haka to duk irin waɗannan inda sun yarda da haka ba ta buƙatar a raba su da su to waɗannan duk gaba za ka same su yadda aljanu suke shirka haka za su yi shirka za su zama mushrikai aljanu suna taimakon su wajen neman matsayi a duniya so da haka su za su rinka taimaka musu za su rinka sanya haiba da kuma barazana da sauran mutane lokacin da ke bin bayan waɗannan za su iya zamantakewa da suna da abubuwa da yawa daga ƙarshe kuma duk wanda ya mu'amala da aljanu to sai kuma sun cutar da shi saboda su aka fin tunanin dan adam gare su yawa abun da yake aljani yana iya eh, shanye jinin kafar mutum saboda tsabar sonsa da yake kaga amu a tsarin dan adam in kana son mutum to duk abin da za ka yi ka taimake shi shi za ka yi yawa aljani in yana son mata to sai ya hana ta aure sai ya hana ta zaman aure to saboda tsabar sonsa da yake kaga wannan sharri yana hana mutum karatu ko kuma a matsayin yana sauka duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na sharrace-sharrace to waɗanda kuma suke mu'amala da aljanu a matsayin wai su aljanun nasu ne ko su a sun gada wasu za ka ga an lallaɗe su da cewa aljanun za su rinka gaya musu magungunan wasu cututtuka da ba a gano maganin ba aljani zai ɗauko ya kawo musu ko kuma zai gaya musu abin da za a ɗauko a ta'asa sai su rinka yi don zaluntan wa'yansu ba don taimakon wa'yansu a cututtuka ba a'a kawai a babin zalunci idan zai ci duk wanda ya faɗa da shi to shi kenan shi shine zai shine masa kariya ba shi mutumin da zai faɗa da wancan ba duk waɗannan yana yiwa akwai waɗanda aljanunsu su ne in sun aurar da 'ya'yansu to aljanun su ne masu kula da 'ya'yan a gidajen aurensu saboda haka idan ma akwai mata a gidajen ta su waɗannan aljanun su ne masu eh, kishi da waɗanda suka samu a gida duk waɗannan abubuwa ne yadda suke kuma su sun yadda yanzu misali har a wayi gari in dai riga ne yadda ko zuriya ta riga ta yadda suna da aljanu a familinsu kuma sun gamsu su zauna da su duk inda aljanu yake da ɗan adam jinsinsu ba ɗaya ba ne yawa uzuri yake sa ɗan adam wataƙila ya samu jarrabawa har a ce ko aljanu sun shiga jikin mutum to nan neman magani ake da addu'o'i don a raba shi da su to su wanda suke yarda aljanu nasu ne su ba sa neman magani zama suke kawai in kaga su neman magani sai in aljanu sun wuce gona da iri a kansu saboda soyayya su da suke yi domin aljanu saboda tsawar suna zaune a gida to suna iya zuwa duk kayan gidan mai kyau su wargaza shi kuma wai familin wai su aljanun gidan ne in mace ta yi juna daga cikin zuriyar da suke da mu'amala da aljanu suka yadda da su to duk yar gidan in ta juna to sai sun zo taya ta murna taya ta murna kuma shine za su mahaike ta Shi shikenan ya mai da ita kawai ba lafiya sai an yi ta neman magani wasu wadda tsabar son ta ne sun zo murna ta yi ciki haka kuma in ta aihu sai an yi wannan jinyar duk wannan zaga duk inda wani mutane suka ce muku wai su sun yadda da aljanu to haka zaka ga abubuwan suke faruwa akwai irin nan. abunan wasu zaka suna da awar masu wai ahlus sunna ne ba yanda za a yi mu'amala da aljani a yi tauhidi in aljani ya shiga guri to larura ta samu a gurin sai a dage da addu'a da neman magani don ya samu ya fita yawa in dai ya shiga guri to ba gurin zama ba ne aljani da ɗan adam ba ɗaya suke ba daga kullum in aljani ya shiga guri a'a mutum ya samu jarrabawa ko a cikin nan an sha a turo takarda a ce a matar ta samu kaza ko wata tana bukatan kaza duka irin wannan uziri ne masu yin addu'a da neman magani wanda bai saba da shari'a ba wannan ya halatta a yi ta yi don a rabu da su amma wai a ce an yarda da su a nasu ne a za su rinka kawo kaza a za su taimaka a abu ne wance ta yi ciki saboda haka sun zo murna a ta yi ta aihu sun zo murna duk wannan hatsari ne inda an yarda da haka saboda haka duk akwai waɗannan abubuwan shari'a ta tabbatar da su waɗansu kawai sun ɗauke shi a babin shirka da Allah da kuma yarda da shi shine zaka ga Allah yake faɗi wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaydanu suna wahayi zuwa ga majidintansu don su yi jayayya da ku za ka majibintansu su ne waɗanda suka yadda da su suna tasu abin nan wani za a ce masa kar ya yi sallah a ya yi salloli hudu banda guda ɗaya ko a zaɓi guda ɗaya a ce wani a ce masa kar ya yi wankan janaba da haka ne kawai zai samu alaƙa da zan su kuma za su dinga kawo masa duk abin da yake buƙata. wasu kuma za a ce kawai in dai ana so a yi kaza to za a rinka duwata ko duwata hudu ko duwata shida ko duk shekara za a yanka bujumi ko za a yanka taure baki ko za a yanka kaza a ji guri kaza a yanka shi an yanka aljanu za su sha wannan jinin wannan suke so sai a rinka abuna kaga mutum ya yanka ba don Allah a shirka duka dai shirka ce saboda haka babu dalili na mutum ya ce wai shi yana da alaƙa da aljanu ko su gidansu wai akwai aljanu wai sunansu aljanun family a a zauna ana cutarwa kuma za ka ga suna cutar da mutane suna cutar da mutane domin ko faɗa ce da kishiyarta to in ta raya a ce kishiyar nan ta samu kaza mana to kawai aljanun ta je su yi in ta raya kawai a zuciyarta sai aljanun ta je su yi ke kawai saboda ta yadda da su sun yadda da su sun rike su suna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa inna shaytan yajri fi bani adam wajrad dam shaytan yana gudana a jikin dan adam kamar da jini yake gudana zaka tunawan kawai shaytan yana ji yana dauke da shi aljinu suna ji sai su je su yi abin da aka bana, ɗaya kaga suna ta cutar a cutar da yar whatsapp ko a cutar da dan whatsapp ko a cutar da kaza zulman wa udwana saboda tsabar zalunci da ketare iyaka amma sai dai inda duk suka kai gayi idan mutane suka dage da addu'a waɗanda ake cutarwa da izinin Allah Allah zai wargaza su in Allah ta ji wargaza kuma to duk abin da suka shirya kuma kansu yake koma sai a yi irin wannan ya su za a yi wannan abu duk abin da suke tunanin a yi wancan bangaren to kuma aljanun za su dawo kuma su yi musu suka ga abubuwa duk ya wargaje na su toshe ta yasa tsari kawai shine a bi Allah subhanahu ta'ala amma kuma a san abin da alƙur'ani ya tabbatar game da aljanu dole a tabbatar da shi yawa maganan korewa a wasu maka sun ce ba rukiya ba menene wannan kuskure ne yawa saboda nassosi sun tabbatar alƙur'ani ya tabbatar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar to babu maganar korewa magabata manya-manyan masana ilimi duka sun tafi akan haka saboda haka ba za a kore ba yau ana bukatar da a jajirce akan ibada da tsoron Allah da kuma tsayawa akan eh, wato duk inda aka samu jarumawan ilimin aljanu to ba duba ba ja da baya a gurin dan adam sannan kuma kar mutum ya zama mai tsoro ne ga aljanu su ma halitta ne kamar halittun kamar mu bal ma suna tsoron dan adam sama da yadda mutum ke tsammani kuma suna tsoron addu'a kuma addu'a tana ratsa su sosai sannan kuma wasu suna da imani suna suna yarda da Allah kuma suna imani da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne kamar yadda Allah yake bada labari a wannan wuri yau don haka irin wannan abubuwa duka suna faruwa yana daga cikin sharrace-sharracen su a yadda suke yi wa wasu kaga sun hana mace aihuwa duk wannan sharace-sharacen aljanu ne su hana mace aihuwa wanda yana faruwa wajen mace ta zama tana shiga bayan gida ba tare da yin addu'a ba ba tare da wato bismillah ba za ta shiga bayan gida za ta tube jikinta sannan kuma ba ta yi bismillah kafin ta shiga ba Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wannan saboda ne saboda su shedanu aljanu sun fi zama a wurin kazanta mafi yawan guraren zaman su kan juji da bishiyoyi musamman bishiyoyi masu tsofin zama masu tsawon kwanaki masu tsawon shekaru a duniya ba su faɗi ba eh, sun fi sha'awar wa'innan bishiyoyi da ramuka kamar rijiya da ruwa da bakin ruwa da su duk wuraren zaman su ne haka nan kai gurin kazanta wuraren zaman su ne ya kamata mutum zai shiga bayan gida sunna ta tabbatar mutum ya addu'a bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in mutum zai tsiraita ko a ɗakinsa ko a ina ko shi kaɗai ne ko mutum mai magidanci ne ya ce bismillahi kafin ya tuɓe kayansa in mutum ya ce bismillahi to ba su iya ganin inda za su iya cutar da shi sai Allah ya makantar da idanuwansu da cewa bismillahi da mutum ya amma mutum ya zo wani ma yana waka ya zo ya tuɓe rigar wani abu nan haka dai ga abubuwa to duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ga shi nan cikin alkur'ani sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai daban-daban da yawa sun tabbatar don haka mutane wanda suka samu jarraba su ci gaba da addu'a da neman maganin da bai saba shari'a ba wanda ba su samu jarraba ba su rinka neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga sharrin masharranta suna iya hana namiji aihuwa suna iya hana mace aihuwa suna iya rike kafar namiji suna iya duka irin wani abubuwa duk harkoki ne na aljanu waɗanda suke iya cutar da mutane amma dai ana kuma samun masu imani kuma daga cikinsu waɗanda suke sauraren alkur'ani wasu su masu sukan je a bisa kafirci amma su musulunta idan sun je ayoyin allah a je salloli da su a masallaci sallan juma'a karfe ya waiwaya ya ce kasan mutane abu ne sukan je masallacin juma'a da gurare da komai duka su aikin hajji su menene duk suna yi kamar yadda bani adam suke yi don akwai musulmai a cikin su muminai ga sunan da yawa sai sa annabi sallallahu ne wasallam ya ce kar su rinka share bayan gida da kashi ko kuma da bayan gidan dabbobi ko bayan gidan mutane ba mutum bai kamata ya zo kuma ya yi bawali akan bayan gida ko a kan kashi ba ko kuma abuna irin kashin shanu ko dabbobi mutum ya zo ya yi bawani a kansa ko da bayan gida a kansa a annan alaihi ya hana sahabbai kuma ya hana al'umma musulmai gaba daya yace zabi kun min al jin wannan abincin yan uwanku ne aljanu idan aka samu busasshen kashi wanda dan adam ya ciye har ya bushe to shi kuma aljanu idan ya zo ya dau wannan kashin naman jikinsa zai tofo a gurin aljan ba a gurin mutum ba mutum ya riga ya ci ya gama ya jefa. to in aljanu ya zo ya ɗauka sai naman jikinsa ya tofo yadda ran da ɗan adam ya ci wannan kashin ya haka naman jikin zai tofo ya haka kuma kashin dabbobi ko kashin mutane bayan gidan mutane duk abin da suka ci yasa suka yi wannan bayan gidan to shi kuma aljani ba wancan ba wato aljani mumini baya zuwa ya barna idan ya zo ya ɗau nan bayan gidan to kawai sai dawo yadda abinci yake fresh kafin wani masu shi su ci to haka yake zama shi yasa mafi ya yawan gurin ganin su bayan gida a da gurare waɗanda suke a juji juji kafin da ke zubar da abubuwa ne bola sunan suke nan su yana suna samun abinci da makamantansu annabi sallallahu alaihi wasallam shine tabbatar da wannan hadisai ingantattu don haka Allah subhanahu wa ta'ala yi wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annahu sama'a nafarun min al-jinn yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mutane su gane duk dan adam da Allah ya taimake shi yake da tarbiyyar ƴaƴansa maza da mata Allah ya taimake shi yake da kokari akan addini ya kuma tarbiyantar da su suka tashi cikin tarbiyya haka kawai a sama sama sai aka ga wani yana yin wasu abubuwa ka tabbata yi masa mu'amala mummuna kawai ka bibiyi abun mutum ya bibiyi abun ya nemi wato taimakon Allah yawanci aljanu suke da irin wannan in sun ga mutum nagari yana tasowa matashi ko musamman mata to shi gina sai su nemi bata masu sha'ani sai za ka ga mutum ya zo yana riƙe esta yana ta tsine mata ko yana dukanta ko yana zaginta ko yana koranta a gida saboda tana yawan fita in tarbiyyanta tun farko ya gina ta akan abu na kwarai sai daga baya aka samu wannan abu to a tabbata cewa a ko a ce a wani zaka ji da kansa yana cewa yarsa yar iska ta wannan ba karamin hatsari bane yawa wani sai aljanu ke ne da mace ta zama ta iri yau su hana ta zama a aure kuma ko ina ta wurga kuma maza suna binta wancin yana so ya aure ta wancin yana so ya aure ta amma tana yin auren za ta fito A aljanu suke wannan tsiyar to wata kuma ta ganta bala'in masifa in mutum ya samu matarsa masifa ta ya wuce gona da iri to ya kamata ya shirya ba suke ta zai ba yawa in masifa ta ya wuce gona da iri to shi ma sai ya zama can namiji yawa to insha Allah ala za su daidaita to ka Allah kawai mutum na wajen kai ta dan ta dan ba bata sani ba kawai shi kenan sai ya ce ya guna ah, wata rana muna magana a abuja irin wa'annan matsalolin sheikh madu mustapha hafizahullah sheikh madu mustapha mai duguri abunan lokacin da abunan yake wa'azi ana wa'azi izala abunan yana daga cikin malaman da da ni da malayi ta'ali mun fi sha'awar mu ji karatunsa da aka wata rana ya zo gombe muna gudu da kafa muka je a fanta ma yi wa'azin can kudu da gidanmu wani wurin da ake cewa kofar zango yan fantarin sun sani layin gidan sarki an ce kofar zango kowa ya sani to a nan ya yi wa'azi to tun a lokacin wayar zunsa to sai kuma allah ya kaddara lokacin da za mu je jami'ar madina su suna manya suka je jami'a don haka mun haɗu da shi a can to wata ran muna magana da shi a abuja yana maganganu irin na wannan saboda yana cin wannan matsalolin a can mai shi ne ta gaya mana ya ce wallahi da mutane sun gane yawanci da mutum ba zai saki matarsa da wuri ba in ba ya zama dole ba wani sa'i gaba ɗaya ba mutum bane za ta yi abin da ta gada ba inda ba da akwai kuma dai wata wadda ita kuma karkatacciya ce din yawa akwai karkatacciya ɗin amma dai ala ayi halin eh, ce wani mutum kullum matarsa haka matansa su biyu ne wannan tana wancan bangaren wannan tana wannan bangaren in dai ran da zai zo wannan to kawai tsoro yake ya zo ya abuna ya je malami to shikenan suka zo ta rinka masifa ta ce masa in bai take ta ba dama kullum yawan magana ta kenan. duk mutum da ka ji yawanci tana wannan balle mahaifinta kuma dattijo ne ya mata faɗa amma tana maimaita wannan to gaskiya a mai da hankali da ita kar a take ne yawwa eh, sai dai ba yayin dattijo mutum ya samu ba mm. mutum ya samu jarrabawa ba yar dattijo wani to wannan kuma wani abu ba yawa dattijo shine wanda zai tsaya tsayin daka auren yake so a zauna a yi amma wanda zaka ga yasta ta zo ya ce ki zauna a nan zai zo wannan kawai ka ajiye shi a aure ba dattijo ba mm. yawa saboda haka yayi iya mijin ya zo banda masifa ba abin da take ma ta ce ta ya sake ta ya rasta inda zai sa kansa ya yi yara kuma da yake ku zo tare yanzu domin ya ɗebe ta motar na ba zai yiwu ba aka tuka su ya ce in ta je in tana so ya take ta ta zo su je za su je wani guri tun da sakewa ne sai ta yadda suka tafi suka tafi suka fito suka shigo gon sai su shigo falo suka shigo falo suna zama a gabansa masifar kawai take yi shi ma malamin ba ta bar shi ba tana ce yi wanda ce kai wannan wannan ba matar ka bace wai wani shaidani ne wannan kenan daga lokacin eh, suke magana ya ce ya ji tsoron Allah ya fita da izinin Allah ya fita daga jikinta kawai sai ta wajen juye juye waye kawo ne nan me muka zo yi nan daga ina wani ina ne sai ta ga malam ina yi lafiya ta sama gaishe to kaga irin yanzu kaga inda ya biye wancan kawai sai dai su rabu a haka to irin wani abubuwan suna nan in dai mutum ya ta matarsa sifanta ya wuce gona da yi to ya dan kula sosai karɓar mutum ya ce shi yanzu tun da mala ya ce musu kullum ta shaƙe shi ya ce wani a rika lura a akwai da abinan ɗan karkatattu kamar yadda aka ce eh, yawa amma dai gaskiya haka kuma in mutum ya ga ko yarsa jarraba ko ɗansa ya canja daga wani irin yanayi a ko ɗaukan wani abun da ba nasa ba mutum ya dage da addu'a gaskiya biyoyin irin wannan aljanu suna ɓata mutane da sauransu so duk irin wani abubuwa ana iya kula da su Allah ta'ala ala Allah subhanahu wa ta'ala ya mu gani yayin muna raye insha Allah za mu ci gaba da daga inda muka tsaya muna fata Allah na اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى الكرامة صلى وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا يكتفي لا يكتفي يا الله يا الله majallar assalamu alaikum wa rahmatullah ita ana kara malar lafiya da ilimi da albarka ita mara mutum ne ya rasu kuma bai da yara ba da iyaye amma duk da kusan kuwa yake kai da kuma ya arfai kuma da za su shiga masa dukkan kuma wannan ko kuma ba za su shiga masa dukkan na بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه kafin shiga wannan amsan tambayar shine ah, daga cikin sharrin aljanu wadda muka manta ban faɗa ba ne ko na manta ban faɗa ba shine ah, in mutum ya samu matarsa yawanci idan ya dawo yana rasa kuɗi da ya ajiye nan ma kare zarge ta mummunan zargi da yawa duk da ana iya samun wasu mata ɗin akwai irin wannan jarabar a tarbiyyanta tana iya ɗaukan abin da ba naka ba amma gaskiya mutum ya rinka ganin kuɗinsa ba yadda ya aje ba kuɗinsa ba yadda ya aje ba aljihun suna irin wannan abin don su raba miji da mata su za su shigo har ɗaki su ɗauka duk inda ya ɗore za su iya har shiga wurin su ɗauka wala don su ɓata su da su to irin wannan ma gaskiya ne da hankali yau a yi taka tsantsan a gane hakikanin abu kafin nan wallahu alam wannan mai tambayar eh, ya ce mutum ya rasu ba shi da iyaye ba shi da 'ya'ya kenan ko amma yana da 'yan uwa kai da li'abbai za su ci gadonsa ne wannan malamai zai samu wa'inda suke kusa da shi ya ce wane ya rasu ya bar wane da wane da wane su wa'in na malaman su ne za su ga 'yan uwa kai da li'abbai ɗin wa'inne ne yaya suke amma don faɗansa a yanzu a takarda hannun ba wani abu ne da za a ba shi ansa ya je ya tarkici da danginsa ba yawa sai ya je ya samu malamai sai su kira su su sun san dangantakar wane da wane ga sunan a wane wane wane ne wane bai da gado wane wane wane ne wane yana da gado wannan shine mafi sauki amma takardar yanzu ka yi mana rufa-rufa mu ma maka rufa-rufa kai kuma ka rike shi a matsayin makami yau ka je ka ta rikici da yan ka ba bai dace ba wallahu a'lam

yana da yana addu'o'i wanda ke malam ya kuma addu'a a kan yan uwansa da suka yi afirka a wanda kama a bayan an san suna aiki da yake gaskiya ɗaya ta samu sauƙi ta aure ɗaya kuma inda aka gida ba ta amma ya ta yi magana da cewa Allah ya saka jama kuma a tsara siya su da addu'a kan Allah ya fara musu lafiya wanda yake kuma baya masu da ta aiki cikin su a kai shi da addu'a a a shi ma ke shi da addu'a Allah ya sauke da lafiya wannan yake akwai dan uwan da ya ke mota da babbar mota ta da ba na aiki da ke tsarafin shi da addu'a Allah ya tsare Allah ya kare wannan suka ce kun sa ta dara su a kasuwa su da tsarafin da addu'a Allah ya kawo mai kiya wannan yake har wata ta yi ta yi na neman aiki da ke tsarafin da Allah ya ba da nasara wanda ke na neman aure ta kwata shi da asuwa wanda ya sa kadaran sa aka so ta kwata shi da kawo mai fiya wanda na yin ka ba shi yana neman jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh dukkan bayan Allah da suka turo ke bukatan addu'o'i gurin jama'a muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in waɗanda suka yi accident an ce ana samun sauƙi mana fata Allah ya ƙara musu lafiya ah, mu kuma Allah ya mana kariya ah, waɗanda ke neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka wanda yake neman aure Allah ya sa a dace Allah ya ba da nasara da ah, wanda suke suka sai mota da ta aiki muna fatan Allah ya kare dukkan wanda suka samu karuwa ko na mota Allah subhanahu wataala musu kariya ah, wanda suke abu ne kawo kaya ke bukatan cinki Allah kawo cinki mai albarka ah, da wadda yar uwarsu ta yi interview muna fata Allah ya sa a dace dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita masu basu suka Allah ya ba su ikon biya masu bukatan jari Allah ya ba su jari mai albarka kowa da irin sa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da bukatu daban-daban Allah subhanahu wataala kafi mu sanin bukatun Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka gafarta wa iyayenmu. Allah ka gafarta wa kakannin Allah ka hada mu da su cikin jannatin firdaus innaka samiun qaribun mujibud da'awat اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا Wa. أبنائنا وأهلنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه من شر الماكرين ومن شر أصحاب الشر من جنهم وإنسهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك